a yau na zo muku da wani online mobile banking wanda ya kamata kuna amfani da shi ko ce ku fara amfani da shi hi guys and welcome back to my channel a video mu na yau na zo muku da wani mobile online mobile banking application wanda ya kamata a ce kuna amfani da shi mai suna Fede wanda wannan application zai taimaka maka matuka sosai musamman idan kana in kana online ne ko kuma kana normal business in kama ba na in online baka wannan application din da ya taimaka maka matuka sosai so daga cikin abubuwan da zaka yi da wannan application din zaka iya ajiye naira ko ka ajiye dola a cikinsa zaka iya ajiye naira kuɗin mu na Najeriya kenan ko kuma ka ajiye dola zaka iya ajiye kuɗin ka ko ma wanne ne in dollars ko in naira sai abu na biyu kuma za ka iya biyan kuɗi na international for example idan ka siya kaya a china ka ko ka siya a wani ƙasa kana so ka yi payment to za ka iya biyan kuɗin ka ta wannan application ɗin ta atm ɗin sakamakon yanzu da yawa atm mu na nan na najeriya ka ba su biyan international haka ba a payment da suna international to za ka iya yi da wannan applications ɗin ana abu na uku kuma za ka iya ajiyan ka a cikinsa ba ka da wani matsala komai haka da ka ajiye ka safe ba wani maganan charges ko kuma wani wannan kuɗinka yana nan a yanda kake and then sai abu na gaba shine za ka iya samun kuɗi da wannan applications din idan ka gayyaci wani haka duk mutum ɗaya idan ka gayyata za su baka dala uku kaga in ka gayyaci mutane da yawa za ka samu kuɗi sosai a sa to kan na cika ku da surutu bari mu shiga cikin bidiyon nuna muku yadda applications din yake da kuma yadda da ka yi creating account a cikin wannan application da yadda aka fara amfani da shi amma kafin nan kar ku manta da follow like and share downloading applications din da ka shiga cikin su dai kawo kamar haka kasa ne ka taɓa inda aka sauri continue din continue shi nan da ya kawo kanan zaɓin haka ya sai ka danna join fade din nan ba login ba so nan da ya kawo kai ka saka first name da last name ɗinka for example ka taɓa continue inda ya baka dama ka sa email ɗinka nan ka sa password nan sai ka saka file ɗin nan so wajen referral daga abin da da ka saka nan na rubuta maka shi gashin nan akan screen din nan so shi da ka saka a wajen fara din nan ko sai ka taba continue so bayan ka gama sai ta gmail ka duk baya da wani wuya da ka cike kawai kana cikewa ko dai kawa kana haka gashi nan yadda kuke gani so gashi nan da ka dana nan verify your account din nan da ka je ka yi verify din account ka kuma wani gari kake ne for example gashi nan kasa da to bat ka dai ya ka cike kai verify na account ɗinka so gane yadda aka sa cat so anan da aka zo ka yi creating na cat gashi nan idan za ka yi creating na mastercard da su caje ka da labiyar nan ma za su caje ka da labiyar ga wannan kuma duka virtual card ne buff din nan shi kuma free ne da ka yi creating na account na buff free sauran kuma duka da ka da su caje ka dala biya so anan transaction history so um, nan shi ne da kuka gani naira and dollar account so da ka yi amfani da shi in naira in dollar ga nan kuma yadda aka saka referral din nan so idan ka gayyaci duk mutum ɗaya za su baka dala uku nan ka gayyaci mutane da yawa za ka samu dala sosai nan kat ɗin kamar yadda kuke gani idan ka yi creating na kat ɗin ana da ga detail ɗin kat detail ɗinsa so idan da ka yi wani payment haka ko za ka zo ka yi copy ɗin detail ɗin ne kamar yadda kake saita shi na kamar yadda kake saita shi na normal atm ɗinka in da ka yi wannan haka za ka gan shanan kawai dai kana ɗaukan code ɗin number numbers din kana sakawa kana yin payment ɗinka gashi na master kake so in visa ne kuma ba shi ne free gaskiya so gashi na ga top of za ka iya adin ɗin kuɗi za ka iya adin ɗin kuɗi ka saka kuɗinka daga banki ko kuma daga wallet wani wallet ɗin ba gashi nan so kafin na saka sai na yi verifying account din da yake sabon account muka bude ya taimaka muku matuka sosai wannan applications so anan nan bidiyon na mai zo karshe don forget follow like and share